karfe biyar agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mita sha shidda. Nasiru Sani. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa a shirin mana yammaci ga kanan labaran duniyar. a cikin labarin za ku ji cewa shugaban 'yan fafutukar nam namdi kanu ya nemi gafara a gaban wato akan halin rashin da'ar da ya aikata a gaban kotu sannan rundunar sojin habasha ta kashe mayakan kungiyar fano sama da 300 a fadan da ya kwashe kwanaki biyu ana gwabzawa a arewacin yankin amhara sannan a yau asabar isra'ila ta yi ruwan bama a lebanon a matsayin ramuwar gayya kan wato harin makamar roka da ta kai mata sai a gyara zama don sauran cikakkun labarin gwamnan rukun kwarya na jihar rivers ibok ete ibas ya umarci shugabannin kananan hukumomi da su ɗauki dukkanin matakan da suka dace don ganin an biya ma'aikatan kananan hukumomi albashinsu ibas vice admiral mai ritaya ya ba da umarnin ne a lokacin da yake ganawa da shugabannin kananan hukumomi da na kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta nulge reshen wato jihar ta rivers a fatakwal a ranar juma'a da ta gabata ya bayyana rashin biyan albashin ma'aikatan na wato na watan fabrairu da maris a matsayin abin takaici amma ya dangata lamarin da yadda ake hana kasan kudaden da ake bi wato da ake ba jihar duk a wata bayan hukuncin kotun koli kana ibas ya ci gaba da cewa an saki kasan kudaden da aka hana ya kara da cewa a gaskiya yana jin raɗaɗin irin halin da ma'aikatan ƙananan hukumomin suka kasance na rashin samun kudaden su. a yayin da ake sake gurfanar da madugun fafutukar kafa a kasar Biyafara nnamdi kanu a gaban kuliya a ranar juma'a ya roƙi gafara tare da alkawarin nuna kyawawan halaye a duk tsawon lokacin da za a gudanar da shari'a a gaban kotu shugaban yan fafutukar ta ipop ya nemi gafarar babbar kotun tarayya ta ƙasa ta najeriya kenan da kuma mai shari'a binta nyako da kuma babban mai shari'a mai shigar da kara da gwamnatin tarayya ya ga awomolo babban lauyan ƙasa kenan san bisa abin da ya aikata a yayin zaman shari'ar karshe da aka gudanar masa bisa zarginsa da aikin ta'addanci uzurin na kano na kunshe ne a cikin wani dogon jawabi da babban lauyansa kuma tsohon babban lauyan gwamnatin tarayya kano a gabi ya gabatar a cikin jawabin kanu ya nemi afuwar mai shari'a inyako da mr awomolo musamman da su yafe masa kuma su manta da abin da ya faru a gaban kotu a ranar litinin goma ga watan fabrairu ne kanu ya nuna fusata ya kuma nuna rashin da'a ga mai shari'a inyako wadda ta shafe kusan shekaru goma tana sauraron shari'arsa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international rundunar sojin habasha ta sanar da cewa dakaranta sun kashe mayakan kungiyar fano sama da 300 a fadan da aka kwashe kwanaki biyu ana gwabzawa a arewacin yammacin wato yankin amhara yayin da ake fargabar barkewar wani sabon yaƙi a yankin mayakan na fano sun fafata ne tare da sojoji da kuma sojojin eritrea a yakin basasa da aka shafe tsawon shekaru biyu wanda ya rikide zuwa birnin addis ababa da kungiyar 'yan tawayen tplf tun daga wancan lokaci eritrea da habasha suka janye wa juna domin tattaunawa sulhu don kawo ƙarshen yakin a watan nuwambar shekara ta 2022 sannan fargabar barkewar sabon yaƙi ya kunno kai a cikin 'yan makonnin nan bayan da aka bayar da rahoton cewa eritrea ta ba da umarnin gudanar da ayyukan soji a faɗin ƙasar sannan habasha ta tura dakaranta zuwa iyakokin ƙasar ta Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa akwai dubban mutane da ke fama da rashin ababen da za su taimaka wa rayuwarsu daga fuskantar matsaloli mabambanta a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo saboda tsananin giɓin da aka samu na kuɗaɗe. 'yan kasar ta congo da ke yammacin wato da ke zaman hijira sakamakon rikice-rikicen da ake ci gaba da yi a gabashin kasar sun taru don samun ruwan sha daga ma'aikatan kula da walwalar jama'a bayan rajistarsu da aka yi a garin a yankin gihanga a ranar 17 ga watan fabrairun shekarar 2025 labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international Isra'ila ta kai hari a Lebanon a yau Asabar ɗin nan a matsayin wato ramuwar gayya kan harin makamar roka da ta kai mata a musayar wuta mafi muni tun bayan wato shirin tsagaita wuta da aka cimma a tsakanin ƙasashen biyu. Tun da farko dai Lebanon ta harba makamar roka cikin Isra'ila ne a karo na biyu tun na cikin watan Disamba lamarin da ya haifar da fargabar ko yarjejeniyar tsagaita wutar da kungiyar Hezbollah ta Lebanon zai iya ci gaba. Isra'ila ta bayyana cewa za ta mayar da martani mai tsanani dangane da harin da aka kai mata daga Lebanon da sanyin safiyar Asabar ɗannan wadda kuma ta aikata hakan. a ranar asabar dinnan wato kungiyar hamas ta zargi amurka da jirkita bayanai inda ta ce mayakan hamas sun zaɓi yaƙi da isra'ila saboda ƙin sakin wasu mutane da ke hannunta a wata sanarwa da hamas ta fitar a wani martani kan zargin da kakakin wato kwamitin tsaron amurka bayan harris ya yi a ranar talata ya bayyana cewa ikirarin eh, cewa Hamas ta zaɓi yaƙi maimakon sakin waɗanda aka yi garkuwa da su ba shi da tushe balle makama.